يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تشفيه كنت يمنى رانا قدود وطن بيا في فرع تدور دليل قدود الثلاثين وقدود هجرة ملدوء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدر مصدوع مدينة وقت تدور دليل رانا رشاة تفض وطن شاة دا في فرع تدور بيو تشابه ضعيف النبي عيسى عليه السلام أشيد أن أنت رأسل من أولى للتابع تلقيت صفة صلاة النبي تلقيت صفة صلاة النبي من من التكبير إلى التسليم كأنك تراها مع نار لرغية للتابع صفر يد من ذو إلى الأمس أن الصلاة أغريش تكي kama daga kabbara har zuwa sallamewa kai ka ce manzo yana tsaye yana yi kai kuma kana kallo karatunmu da ya gabata mun tsaya a kan matashiyar da malai sanatar mu ana iya haɗa tsakanin tsayuwa da zama a sallah yau kuma za mu tashi game da abin da ya shafi matashi da ya ta tsaye da tsaye da suna da asalatu kin li'a yin sallah sanye da takalmi mana yace wa yajuzu lahu ya halatta da mai sallah an yaqifa hafiyan ya tsaya a sallar babu takalmi a ƙafafunsa shine hafiyan فما يجوز له أن يصلي ملتئلا kamar yadda ya halatta gare shi ya salla yana sanye da takalmi النعم شيء لتاقل ممتئلا إلى ميسير تاقل ما لا يفعل أولا بياني تقول الشيء أقول بقى فتامو أسلنا المنظوطنا لأن الشيء الله تبدأ أبريش وصلوا كتا منظوية سنتايا أسلنا بعض تاقلية أتفاقون وصلوا كتا كمية سنتايا أسلنا إلى سيدة تاقل ya kuma yi umarni da cewar a sanya takalmi a sallah yake cewa a wani lokutan ku saba wa yahudawa ku saba wa kiristoci ku rika yin sallah da takalman ku domin su ba sa yin sallah da takalman su ko kuma da fuskun wal afdalu أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا ما نجي مكي في تنسلو mai sallah wani lokaci ya yi sallar babu takalma kalma a kafansa wa taratan haka ba wani lokacin kuma ya yi sallah ina sanye da takalmi a ƙafarsa. hasba ma ta yi tsara da gwargwadon dai yadda ya sauwaka gare shi idan yi ba ba takalmin na ya sauwaka a yi haka in yi da takalmin ne zama sauki a yi haka in mutum ya haka shi ne kwatanta aiki da yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi ya ɗauki salo guda yake yi ba ike ganin ɗayan ba daidai ba in mutum ya ɗauki salon yi ba takalmi zalla sura to koyinsa da manzo ya taƙaita shi ya ɗaukar wa kansa yi da takalmi zalla shi ma ko yanzu da manzo ya taɓa sai dai wani lokaci ya wannan wani lokaci ya wannan in yi haka shi ne ya suka sa da manzo fala ya takallafu na lissalati wala ma mala yace kada ya ba wa kansa ya matsa wa kansa cewa sai lallai ya sa takalmi sallah zai sallah ko sai lallai ya cire takalmi sai da sallah zai sallah in ta kama yi da takalmi sai in ya kama ya yi ba takalmi ya bal in kana hasiyan sallah hasiyan a kawai daukuwar salo idan kafa ta ba takalmi to in sallah ta ba takalmi wa in kana munta'ilan sallah munta'ilan in kuma kafa yana tabe da takalmi to in sallah ta takalmi illa li amrin arid sai dai idan wani abu ya bujuro da ya sa ba takalmin amma ya da nemi takalmin ya sa shi ne fiye ma ko da ya sa da takalmin amma ya cire shi ne fiye ma misali ka tafi sallar ta ita ma ya sallar sai ka je ka tara filin idi an nemi irin wato tsakiyoyin nan an baje su a sai ka fuskanci to lallai kan in ka tsaya a cikin a cikin waɗannan tsakiyoyin ba takalmi, ba shi baka fito da duma in ka tsaya a kan wannan tsakiyoyin kafin a idan da zalla to mai yiwa kafar ka ta ɗoro ruwa saboda fatar su kai na kalabaci da kasan akwai wanda yake dama kullum a cikin aikin gini kafar ta kullum samar wasu ainihin fata ko ko kuma wanda kullum a cikin sun takalmi take sannan kuma ana ɗan mai mun ko ya ɗan wuna abin soke sai da jini na bulbula to kaga ce in ka taka waɗannan duwatsu ka idan da sallah to ta a matsala ya sallar da sai ka bar takalmar ka kafa ka aka yi sallar lafiya da ko ku a'a ka fi da su sai da ka je ka cewar ku kai kalmar da na tun a hanya kamar ka cire kai ya matsaye ka dan ya tsansa ba su yi kuki ana zuwa za a sallah kashe ko da dama ta samu mata uku ta cire ta kuma ka kai ka ga wani abu ne ya bujiro da shirya wa ita ce ta fi sauki gare sau kuma wani abu ya bujiro da sa wa ita ce ta fi sauki a gare an fahimta da kowanne kai bayi abin da yake tabbatacce a kuma mala yake wa ita na za'ahuma idan mai sallah ya cire ta kalmar fa fala ya ba'ahuma an yamini to kada ya kuskura ya aje su a damanka wa inna ma an ya tari a'a zai aje su ne a hagunka idan lam yakun an ya tari bi ahadin yusalli shi ma a hagun idan ba wani da yake hagunsa da shi ma yake sallah wa'illa in ku ya zama da daman da hagu akwai masu yin sallah a tare da shi hagu ne ya miƙe daman da hagu da shi akwai mutane wa ba'ahu ma baina rijiji to ya aje takalmansa tsakanin kafafuwansa ya yi sallah ya ku fita daga barawon takalmi a wannan shekarar da muke ciki sannan kuma sallar ta zai sabu nutsuwa ko? yake cewa wa illa wa ba'ahu ma baina rijlai bidalika sahha al-amr da wannan umarni ya inganta anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da wajen annabi tira da amincin Allah tabbata a gare shi manzo idan ɗayan ku zai sallah ya cire takalmarsa to kada ya kuskura ya aje su a damansa ya ajiye su a hagunsa idan kuwa da wani a hagun sai ya aje takalman nasa tsakanin kafafuwan wannan shi ne umarnin da manzo wannan sai ke tabbatar da cewa a tsarin addinin musulunci babu wani abu ko mai kankanta ko komai girman ka face bayani ya zo abu sai dai ko ka jahilci bayani ko kuma ka ji ne shi kake aiki da shi ka shi al'amarin yin sallah da takalmi a cikin sallah ina da asali ina da tushe idan kai sallah a rayuwar ka tun daga farkon sallar ka har ka koma zuwa ga ubangijin ka ba kai sallah da takalmi ba ba mai cewa sallar ka da kai ba mai cewa ladan sallar ka da kake ne sai dai a ce ladan koyi da mai zo a sallah da takalmi kara samu kanka a tsakankanin al'ummar da ba su karatu su kai ba ba su da ido kamar yadda suke da ido a sanin abubuwa na addini su ba su san ana sallah a cikin a sanye da takalmi ba to kada ka tsira a samu matsala tsakanin ka har sai sallar su tukuna aka ilmantar da su suke da basira da sanin abin da yake yake to a nan kayi babu ne wadda ce kuma in kana so ka koyi manzo bai zama lallai sai a cikin masallaci ba akwai sallolin sallabin ku bai kai da takalma ka dai koyi manzo a ciki an fahimta ko amma in aka samu inda suke da koshin masaniya na abin da ya tabbata da mai ko aka yi har a masallaci lafiya za ka shiga gani irin wannan ka je masallacin makka ko masallacin madina da alibai da suke wannan karatu za ka fara to kansu kai da takalmin har cikin masallaci ko kuma duk da haka kuma suna fuskantar matsala da wanda ba su karatu ba wata rana ɗan uwa da ta jalo wala ibrahim jalo da ke garin ba. muna madina mun taho daga gidansa mun nufo masallacin manzo a sanye da takalmai muka tankari masallaci kai tsaye muna tafiya har muka shiga ciki muna sanye da takalmai sai wani mutum imma dai ko mutumin indiya ko pakistan za ga duk su kusan shi cire guda ne ya rubo a guje ya zo ya shiga gabansa to shi bai iya larabci ba kuma bai iya hausa ba shi ko bai iya yaren indiyanci ba larabci ya iya ko hausa sai ya masa haka ta bebe ya duba kasar kafarsa takalmi ya cire sai ya masa haka ya haƙuri ya san haka ma'ana ba da kai ke ba kwakwalwar tana tare da za'a aka koma da yake rabe bai to za su tabbatar da irin wani shi iya siyasa so yake ce ko ka kakka faɗa ne ya za ka shiga masallaci ma irin na mazu har da takalmi ko da shi bai da masaniyar manzan ma gaba ɗaya ɗungurungun sai sallar da takalmi to duk wanda bayani bai gabata to za a iya samun matsala da wanda za ta yi a gabansa bai da mutane shi ne ma a larabta sukan ce al'insanu a dubu ma jahila ɗabi'a ce ta ɗan adam shi maƙiyin abin da bai sani ba ba kuma sai a dinanta ba ko a zamantakewa kai da kullum in ka ga fafa ta wato ta taɓargar da aka da fafata wanda aka yi a kan magi kafin a karɓe shi ya zama magi da za a sa a jiya to za ka sha mamaki aka ce ai jinin mutum ne ake duk tokulewa a ai naman gawa matattu ne ake kawo mana ai kaza ai kaza yanzu sai ka ga aka yi ba magi sai ka ce ya za ma wani da irin wulaƙanci an ga mun magin ya ƙare sai ka yana ta faɗa da kai a kan mai da kuma magin na ya ƙi an ba wata ko to duk abin da mutum ya jami'ce shi to karan farko za ka fara na faɗa shi amma in ya san shi ya san ranarsa da amfaninsa to ko ka shi da shi sai ka yi da gaske. sai inda ƙarfin sai ya kai to haka abu ne ba sai a addini ko a zaman cikin wasu wannan shi ne abin da malam irerewa mana a game da abin da ya shafi hukuncin yin sallah da abin da za mu kiyaye da shi shine duk sallar da ta buƙaci yin sallah da takalmi to a tabbatar asal takalmin bai ɗauke da kaban domin wata rana a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana tsaka da sallah da sahabbai sai suka ga ya kwaɗe takalmin da yake sanye da shi ya ajiye gefe guda sai kowa ya tuce ne nasu sai aji ina idan ba sai ta ya kusa tuce da takalmin sai suka ce to ai kai maka zaka kiro dama da muke kwaikwayo kai kace a yi da shi kai kake yi da shi ko muwa muke yi da shi ko mun ga ɗaci da muka sani ko sabon hukunci ne yanzu amma za a ci da an daina kuma yanzu da shi ko sai ce a'a abin da ya faru ni mala'ika jibril ne izo ita na da ina saka da sallan nan cewar kasan takalmi na akwai kazanta in cire shi ne ya sa na cire kuma kasan takalman da kazanta to babu an gane ko shi ne sai to ga hukunci gyara ko kuma ƙari ɗoriya a kan hukuncin sa takalmi a yi sallah shi duk wanda ya zo masallaci daga cikin kuma yake so zai sallah da takalminsa ko ya duba ƙasar takalmin nan idan ya ga da ƙazanta a ciki ya ƙirza shi a ƙasa har sai ƙazantar tako wannan shi ne ƙarfin. da aka samu ƙarin ilimi a ce ƙasa na iya tsarkake masa ƙazantar da ke ƙasar kakanni an fahimta ko to saboda haka wanda duk zai yi irin wannan to kwana da sanin cewa ke tabbatar ƙasar kakannin da babu ƙazar wannan shi ne abubuwan da ke akwai tattare da wani za a ga malam ya ɗan kaukacin ƙasa ya ɗan ƙaramin rubutu na kuma da abin sai yake cewa kul na ce ji mai eh, mala albani wa fihi ima'un latif akwai wato nuni wanda yake tattaufa ila annahu la yada'uhuma amamahu akan cewa mai sallah bai halatta idan zai sanna ba sanye da takalminsa ba bai halatta ya ajata takalman a gabansa wa hada adabun akalla bihi jamahirul musallin ba da yake wannan ladabi ne da dandazon masallata sun wato yi da shi ko kuma ba sa samar da shi fatarahum yusalluna ila li'ali da haka sai mutane da yawa suna sallah ba takalmansu suna وتسرى كل يصلى إذا ما يصلى تاكلمه بأيرجع مثل إذا تاكلمه أجبان سبا damar da aka bashi in ba wani hagunsa ya aji takalmin a hagunsa idan da wani damarsa da hagunsa ya sa takalmin a tsakankanin ƙafafuwan yanzu kuma duk an huta ana mana gurin sa takalmin a cikin masallaci ko ko da kuma kawai ka dora a kan takalmin sai ka sallaka lafiya wanda zai tsinci kansa a wajen da shine ne hankalin zai rabu biyu ya ajiye kan ya ajiye zai fara ko ba zai karar ba to mai irin wannan in ka ɗauko da kalmarka ka juya wato gurin da kake shakawa ka haɗa guri ɗaya ka sa a tsakankanin kafa ko sallar ka lafiya ko sallar ka kuma hankalin ka ko cika kalmarka bai kafa ba kuma magana ta ne bana raba ko na sami ko kafa ɗaya zai ɗauka a gwamnati ɗin mugunta ce ta sa ya yanka ko ba ɗaya an gane ko eh. sai ma da yake a salatu ala al-minbar matashiya ta gaba yin sallah akan minbar wa tajuzu salatu al-imam ala makanin murtafi sallar limani akan gurin da yake madaukaki ya halatta ko ta halatta ya halatta limani yi sallah a gurin da yake madaukaki kalmin bari kamar mun bari da ta'alimin nasi domin koyar da mutane sallah don mutane da ta yadda ake sallah a aikace practical ya ƙumu alai yadda limamin zai zai tsaya a kan mambar fa yukaddiru bi kabbarata ta harama ta fara sallah wa ya ya yi karatunta na sallah fatiha da sura wayarka ya yi ruku'unka wa huwa alaihi ina tabbata akan mambarin bai sauko ba su kuma mamansa da suke biye da shi kowa idan sai yana gane maka neman saboda yana son su kuma yanzu bil qahqara sannan sai isa ko da baya da baya daga kan mambarin sa ta sa kamar ta kala ina saukowa da baya da baya hatta ya tamakkana min as-sujudi al har ya samu damar da zai sujjada a kafa yi asalin gumbari a daidai tushen inda aka fari mumbari tunda mumbarin ayyar kafa ya fara ya sama to in yayi karatunsa i ruku'unsa da ya dagowa daga ruku'un zai tafi jana to sai ya sauko da kan mumbarin da baya da baya ya dawo kasa duk da gane kasa domin kuma ai in su jada dama sujada sa yayi kasa da mamun musamman ɗan sauran ba za su ko me yake an fahimta ko sun ma ya ulu ilai sanace sake komawa kan mumbari fa ya tsina asin ukura a ɗaya raka da zai mai biye da wannan da sai ya aikata kama sana a filkula irin yadda ya a ya koya musu yadda ake raka a ta a ta bi ma ya kuma yi sun kuma gani wannan ya gaba da malar ya mana magana a kan sallah akan wani guri mai maɗaukaki ko mai tudu don ma musu koyi yadda sallah take ina kunshe da abubuwa muhimmai kamar haka na ɗaya ina sanar da mu girman al'amarin koyar da sallah bai ta iya ƙananan yara ba har manya koya da sallah a musulunci don kula wannan bayanin na manzo da ɗi a lokacin da shi ya sahabar da ya ba ƙananan yara yau a shi duk sanda aka zo da abin da ba iya ba ana so a isar da shi zuwa ga al'umma to ba a cewa don su manya ne masu hankali da kuma abin su aiki da hankalinsu ko dan aiki za da hankali hankalin daban-daban na wani ya fi na wani wani nasa bai kai na wani ba saboda haka sai a zo a koyar da abin yadda ake bukatar a fara duk da girman su duk da basirar su a tsora su ga yadda ake so abin ya wakana ba a bawa kowa ya aiki da sanin sa yadda yake so to wannan zai sa a samar da abin yadda ya kamata kuma yadda ake bukata ah, to ko mun muka dawo a harkar ta duniya sai za a yi zaɓe ba mu da za ka rika ba ana buƙatar mai kwali kaza mai shaidar karatu iri kaza za a ba su training da kwamfuta yadda za su yi kowa rajista ka sa hannun a ce kawai rejection ko shi ka bi taki da ka karba ba kai ta sawa wani har zuwa ce koma gefe in hannun ya ɗan bushe ka sake sawa a ka ga wannan harka ta duniya ba a amfani da cewa a tunda mun ce masu kwanan karatu masu ilimi ko ba su kwamfutocin mu je kawai zaune da rijista ba za ku fi damu ku da ɗura tariya ba a yi daidai ba in ka da aka ba su training aka ba su horo sannan za ka tafi ku tafi don ya tafi kiya su ba cikin za ta ce kai wala da sauran su ne wani kai ne ta to haka a ibadar abin da ya shafi fuskantar mahalicci mu bauta masa lallai kada ki ce a ake mutum haka aka haife ka abin da ke dace ba za ka tsaya ka sanya sallah take a mutum ba a karance ta ka san yadda take inda wanda ya fi ka sanin ta yayi a aikace ka kai ina da asali na da sannan wannan yana tunar da muhimmancin koyar da ibada da kuma abu na ilimi a aikace idan ka yi theory kuma ka koyi practical wanda in haɗa biyun nan ko kuka ba za ka haɗa shi da wanda yake da ɗayan ba wanda kawai a karance kan abu to aka haɗa shi da shi a aikace za ka iya samun feluwa wanda ya san shi a aikace in ana so a bada abin a ilmance ba lallai ya iya bada shi ba dan da yawa za ka kasa wani wanda yake ana cewa wani expert ne a aikin amma ka ce zo koya wa mutane sai da babar ko da ba a karanci ishi shi ko wanda za ka sanar shi sai sai sai kamar dama shi ne ma da ya faru ilimi lafiya na kuma ya haddace ya haɗe amma kana zuwa ka haɗa shi da a farkukan ya zama ɗan kallo ni ga launin game da irin wannan Ko lokacin da nake koyan gyaran jannare a daidai ya kata sufuwa lokacin ba a riga an mai da ita ta sha bayan wannan hotel din da kata sufuwa akwai gidan shinkafa gbo a nan maka yarintar wasu koyar wannan gyaran jannare ni ne ƙarshen ƙasa daga ni ba wani a cikin masu koyar akwai wani ana ta da shi a nan ciki yake wajen can wajen rimi waɗannan unguwanni da dai tsira shi ne a cikin mu na ƙasa daga shi sai ni mu ne 'yan ƙarshe sauran duk ogogi ne sai aka zo da wani mutum mutum zo da kwaɗansu da komai shi masanin gyaran inji ne da har haɗa a kamfani an zo an sayi inji da nareto a gurin su ya fi tashi sabo fil kuma shi ya ƙara karatun nasa amma ga karkar shi ne aka taho garejin mu ana neman a ba da ɗaya da zai zai tashi ba ga farasitan da ya aiki to da shi isori da aiki ba sai farasitan ko ga mu Allah maka da su ana ta da shi a ko shi ma ya kuma babba da ya ko karami shi ya ko karami sai yaƙubu babba ba su zai ce kai yaƙubu je ka duba masa izinin ba ma za a sa oga ba ko a cikin ƙananan shakur kuɗa da zamu yi yi dodo ba a yi minti biyar zuwa bakwai ba masu kyau sai da ya ƙubu ya ba ya ce ke hamma ce hamma ce ta goce ina zuwa daga ƙofar ta ko sha ɗaya kan shi to haka abin yake a kudinanci ko a zamanance ko a rayuwance dole ana buƙatar haɗa ina da matuƙar muhimmanci shi yasa an ga koya yara alwala a karatu sun haddace mu karza sun waye a ɗauko buta da ruwa a zo a yi su da a nan za ku gane karatun yana shiga ko ba shi ina ne ya ikwance shi ba daidai ba da ya karanta ta ko ka gyara ba? sannan kuma wannan yana sanar da mu cewa maimaita abin da aka iya ina da sa da tabbatar da shi domin ai da na sallah a ta farko a hadisi shi manzo sahabbai suka gani ai abin da yake raka'a farko shi ne da raka'a ta shi ne da raka'a ta shi ne da raka'a amma da iya a ta sai ta ke koma a ta biyu kuma yi suka gani ashe maimaita abin da ka sani a kuma yi maka ba wai kasawa ba ce ba yana nuna jiki ɗan tsibirin a dan abin da tabbata fara samun gogewa ne an fahimta ku to haka ya kamata mu tafi da al'amura a cikin kwatsa na maki a ce an yi lissafi an kuma maimaita shi kai a wannan na sauke za ka sauke kuma a zo a tattace ka sauka da sauke papá me quiere hacer. Han parado saco. ¿Cuál era la mesa para mi mamá? كما لا يجب أن يكون وجوب الصلاة إلى, إلى سطرة والدنو منها في نفس من صلى فلا لفسكنت فارية لذا تفارية لديور ولي صلى فارية صلى شكي فارية والدنو منها ثقيلة سمين كنت لإفاء ما أعطيك إذا مثلا سمى تقوى دولا فترى وتقوى دولا فترتنا كم كان فوق مكاننا ها على كوك الجد ما ليس ويجب أن يسلي إلى سطرة وسطرة يلا وجب أكمل سلة yayi sallar yana mai fuskantar kariya da ta kare sallar ta daga la farqa fi dhalika bayna al-masjid wa ghayri babu bambanci ga sun sanya sutura a masallaci ko wani masallaci ba inda ba a kan idan idan sallah a masallaci aka idan za ka tashi kai nafila to baya nuna masallaci ne na sahun gaban ya zo ya ketare sallar kai wuce baka sa takara ba a in ka san za ka yi ta fila a masallaci to nemi inda aka yi wato fila dirka ta cikin masallaci sa ta zama maka sakara daga wanda zai ce kara a'a babu ita shikenan tun da Allah ya sa gaban ɗan kwando nan ɗan kwandon sa a gaba wanda zai wuce wuce ta gaban kwandon ba ta gaban to shi ne ke babu bambanci da wajen sa tara a cikin masallaci ko a wani masallaci da na waje da cikin masallaci da ana buƙatar in dai wani zai iya ƙetara gabansa a kan da yake sallar to tabbatar ya sa wala bai da kabirihi wa sagiri sannan babu bambanci tsakanin babban masallaci da ƙarami guda ta idan na ka'aba bane kenan kowa yadda ya ga dama ko ba su fara kayan ba za a ci don masallacin manzo bane ko ba su karata yi a duk girman masallacin duk ɗanɗan haka ta ɓangaren abin da ya shafi ita karar ba maganar bambanci tsakanin babbace ko ƙarar in dai za ta fare mai ƙetara ba su sallah da ƙetarawa to ta yi ta amsa sunan ta fara sha wannan tsawon ta tara ta dudu kamar tsawon sanganin hannu wanda kuma ya yi ta tara da wato ainihin zunai da ya karba duk jin sunan ta tara ba za a ce mai dogon sanda domin tsawon tattar da tsawon ladan sallar sa ba mai gaje da ya gaje ta ya gaje ladan sa ba a in dai ka samar da kare shi ke li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda ganewar faɗan manzon Allah tira da hannun Allah su tabbata a gare shi la tusalli illa ila sutra kada ka kuskura ka yi sallah face sai zuwa ga wata kariya da za ta hana tsallaka maka kaje ka kada kai wani sallah sallan nan tana tana ce ko ta falla ce a masallaci ne ko a wajen masallaci ne kada ka yi sai face kana mai kallon wani abin zai kare ka daga aiki ka maka wala ta da ahadan jamurru bayna yadayka kada ka bar wani ya wuce ta gaban ka kana kallon kakka bashi fa in aba in kai kokarin hana shi ya wuce yaki faltuqatilhu ki faɗa da shi in gije shi ya ji ada da kai kace an gane ko fa la ma'ahu qarin haqiqa akwai shaytan tare da shi shi yasa yake kokarin sai ya tare maka shi yake in gizo shi yake tunkudo shi ya ani shaitan malam sai fassara mana alƙarin da shi, abin da yake nufi da alƙarin a shaitan wannan gaba malam na gaya mana tilastin sanya zakara a falla kariya da za ta kare ka daga yiwuwar a tsallaka maka falla kuma dangane da abin da ya shafi hana wanda zai ƙetare maka falla maka yadda zai maka aka ce in ya zo sa hannunka haka fare shi in ya kai sallah kake ji jujuya da shi ke kenan bukata ta biya ya wadata amma a'a da ya zo sai kai haka sai ka hoga dangadan zai tun kuɗi hannu shi na ka ce in gaba shi mai da shi da baya an gane ko har ma malamai suka ce da mutum zai kace sai ya wuce ka daddage ka angiza shi ya zama ɗan bore ya hantsula kuma ya ci da ka hankace mai wannan sai ga wani ya kama suna ashe kuma wanda in haƙwaƙwalwa ta mu aka ce in ya mutu babu hajji ba komai ba jiya ba ɗaya da umarnin Allah da umarnin manzo shi ke fa'in da shi ki faɗa da shi malamai suka ce ba komai yanin ya tafi da. an fahimta ko to abin yana da girma amma saboda ba mu sani ba mun mai da shi ba komo ba kawai mutum gaba da sai zo wuce ka saka da kana sa kai kuma koi da ka tashi ko sai ka kambara ba ruwan da cewar a an koyar da kai daga ka sa tsara eh, in yana da laifi shi da yake tsara kai ma daga ka ci sa tsara kana da laifi kaga sai ka tsara duk biyu muke yi mai tara na laifi shi ma mai ƙin sa tsara yana yin laifi amma da yake zama cewa wa yajibu in ya dunuwa minha yana wajaba mai salla ya kusa da fatararsa da amrin nabi sallallahu alaihi wa sallama da zalika saboda umarnin annabi su kada amincin allah su tabbata a gare shi da yin haka manzo ya ce ɗan ku zai salla zuwa ga fatara sai ya kusance ta kada ya yi nefa da وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم هما يا kasance tsakanin gurin sujjadar manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi wal jidal ladhi yusalli ilayhi da bangon da manzo yake sallah ina mai fuskantar ka a cikin masallaci ko wani ka nahwa mamman za ka tarar gwargwadon inda wato a za ta iya cikarewa za ta iya wuce ma'ana idan manzo yana sallah sallallahu alaihi wa sallam kuma sallaci muƙaddara yadda lalle ke tsuwa to sai ki to idan na yi da. bayan na yi da kan ragowar abin da zai rage na guri tsakanin kasan garu da inda goshi na yake kusa abin da ya rage bai wuce a ce akwai ta iya ratsawa ta wuce an take ba yawa an fahimci yanzu ne. to haka in ma a fili kake sallar ka tarasta idan ka sato in ka yi sujjada idan ma ragowar abin da ya rage tsakanin sasarar da inda goshin ka yake kada ya wuce inda akuya za ta iya dan raba ta raba ba ya zama to cewa za a iya samu in ma duro za a turo a wuce da shi za a wuce kuma kai kana wato ka kayan sujjada ba haka ake an fahimci yanzu bayani ko ana so ka dadda ita faman fa'ala zalika mala yace wanda ya aikata haka faqad ata bi dunul wajib ya zo da kusancin da yake na dole da ake bukatar isa kenan wanda bai haka ba bai samar da abin da aka fashi shi ne zama dan sauka kafa ya kara bayani a kuma karamar rubutun ya ce na ce wa min hutu alam daga wannan bayanin za ka san cewar anna ma ya an-nas abin da mutane suke aikatawa fi kulli masajid a dukkanin masallatai allati ra'aytuha fi suriya waɗanda ido na ya gane min in ji albani a garin suriya wa gairiha da wani garin suriya ba suriya kawai ya rayuwarsa ba min as-salat وسط ba, بعيدا عن الجداد wato na yin sallah a tsakiyar masallaci nesa da inda garu ike na masallacin ko katangun masallacin haulis tariya ko nesa da inda filolin cikin masallacin suke za su maka fatara ما هو إلا غفلة الأمر صلى الله عليه وسلم ما هو إلا غفلة ولا باكوه بل فاكيرا خلا عن أمره صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نبتلا لأن شاء a gare shi. wa fi'ili kuma rakkana ne daga yin irin aikin ko wannan shi ne abin da kuma haka ba daidai bane mutum ya kalla ba kafa ko kuma inda ita idan ya nesa da ita can nesa shi kuma na wani guri ba mikidarun faɗin sakara gwargwadon ɗagawa sakara tsawonsa kamar yaya kamar ke sakar ما ننسي ويجب أن تكون السترة murtafiya. ita sitra ana so ta zama maɗaukakiya hanyar farji daga ƙasa ta zama ta yi taga a kan ƙasa na kuma shefe gwargwadon tani ba daga ƙaramin ɗan yatsanka in ka tara shi zuwa babban ɗan yatsa ko kuma daga babban ɗan yatsanka in ka tana shi zuwa manuniya ɗan yatsan da yake kusa da babban ɗan yatsa in ka tana tsawon da ya baya to in ka samar da abin da kai tsawon haka a matsayin satara satarar ka ta yi tsawon ta ya kai an fahimta ko au ibrahim ko a samu ɗani biyu kuma da haka tsawon wannan kofin guda biyu abin da ka ajiye kamar haka yake a kafa ya yi an fahimta ko gina in ya haka ya kasa yadda ake ko da kankara kana da zuriyar asuwa kin ka kuma gana maka dan kasa shi dan ka tsara ta shi lafiya da kai an fahimta ko لقوله صلى الله عليه وسلم كما تفضل من ذا الله في هذا منشن الله سبحانه وتعالى إذا وضع أحدكم بين يديه idan ɗayan ku ya sanya a gabansa misla mu'tiratin rahal gwargwadon sittin da ake ɗora wa raƙumi akwai wani kamar katako da ake yi za a zama masu hawa da wakai yanzu za ka suna yin sauran lokaci an ɗora a kai ana iya jingina a ciki to wannan ɗan abin shi yake cewa a rahal to mukfa mukfara din shine bayan su inda ake iya jingina to in ka ajiye irin wannan a gaban ka, gwargwadon wannan a matsayin sutura yayi shine ne mazo ce idan mutum ya ajiye gwargwadon irin wannan kan yi sanni ya sallar sa wala yubali man wara a zalik kada ya damu da wanda ya gista ta bayan haka ka sa gwargwadon wannan a matsayin sassararka ya zo bai shiga tsakaninka da wannan abin da ka sa sai ya bi bayan abu ta gabansa babu komai kada wannan ya dame saboda bai kara maka sallar ka sa abin da ya kasance tsakanin sallar ka da kara ba ويتوجه إلى السترة مباشرة Kuma mutum. zai fuskanci ita ta ne kai tsaye gaba da gaba shine mubashara Mai gaba da gaba da لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى فترة ila فترة domin shi ne abin da yake mabayyana dangane da umarnin da aka yi na sallah zuwa ga fatara ana mai fuskanta wa amma tahawul anha wa amma tahawulu anha yamina amma sai ya ita ta tara a ya dama ƙauyata ko sanya ta a hagu bi haiku annahu la yasmudu ilaiha Yadda za zaku tara mai kalla baya fuskantar ta sama dan fuskanta ta kai tsaye da nan ne bu hakan bai tabbata sai ka zo an ce da mana ya kake sa ta a dama dama eh ai saboda ba ita muke wa sallah ba to a dama tun da an san ba ta aikin sallah ba tun farko ma in haka ne to a ɗauke ta gaba ki dai ko ai akwai manufar da da muke sallah zuwa ka'aba ka'aba muke wa sallah eh haka ne muke ba ubangijin ka'aba muke wa amma shi ya bautar da mu da mu fuskance ta an fahimta haka kuma yanzu ya aiko manzon sa ita da mutuwar ya bautar da mu da mu sa sakara mu fuskance ta sallallahu alaihi wasallam ba dan ita muke bauta ba a'a ubangijin da yake a sa ta shi muke bauta an shi gani ko da kuwa da nan ta sai saboda ba ita ake bauta ba shi yasa ake dan kofar da ita ke wannan duk kafa kanan magana ta gaskiya ita za ka sa a gaban ka kana fuskantar ka kamar yadda ka san kana fuskantar shi alƙibla gabar da kake kallo ba gabar da kake bauta shi alƙibla da kake kallo ba alƙibla kake bauta ta san ka sa a gaban ka ba ita kake bauta an fahimta ku ما يأتي وتجوز الصلاة إلى الأعضاء المبروزة في الأرض إلى الأصل المبروزة في الأرض وتجوز صلاة صلى تاه لك إلى الأصل المبروزة في الأرض أنا من تستنتر صلت أكتفى تاقا يقول أن أنزل يا شيء إلى المصلاة تنفيدي سيسا أكواتو أنا كاتا بلا ما نبقى جرم قلت سيسا تفاش سيسا تفاش سيسا تفاش سيسا تفاش سيسا تفاش shi ne sanda da aka kafa ko sanda ko kwagi ko makamantan su inda yin kasa shi inuka zai tsaya to kai sallar ka kai a wajen hanyar ha ko wani sanda shi ne zama da misali da kwagi shi ma da cikin bangaren sanda sanda wa ila shajarar kai za ka iya sallah ma ka sa bishiya ta zama ita ce ta tara a wasu na tsuwanatu ko kuma sila ko cikin masallaci ko wani masallaci a inda kasa za ka sallaka to irin ƙarfan rafanar suke gaban masallaci kasa idan shi ne tsarka ta yi wa ila mar'atihi al-mutfaji'a ala sarir sai mutum zai iya yin sakara ma yana mai fuskantar matarsa da suke kwance ɗare ɗare a kan gadon da ita da gadon duk sun yi maka sakara tunda kwance take a kan gadon ba Allah ta ma sallar take ba وهي تحت لحاجها إذا تنا واتو قرقش ما يكون تتاربه kana tushin da ta kai kuma ka tashi sallar ka dare ko kuma sallar ka ta farilla ita lokacin ba sallah take ko ta yi tasa yanzu ka take ka lafiya lau wa ila dabbati sai za ka iya yin sallah ma ka sanya wata dabba ita ce ta fara walau kana jamarar ko da kwara kuma haka ce to ai kuma zan tsare da ne ya ga ketare ka yi tunda shi ka sa matsayin don maka kariya daga wuce ya yi haka wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam haka abin shi yana cikin tafiyar sallah ta kama shi sai daura dabbar ko idan bai bai tana ta inda ta ta sai sa ta a gaba ko sai ka tsaci alƙibla da kuma sai ka kariya daga wani abu zai iya tsara mata ya halatta amma wannan kuma bai nuna cewa halaccin kai falla a gurin da ake kaure ya kuma wannan bai halatta ba bai da su haramun haramun wannan ga ƙarshe da abin da yake ƙarshe don yadda abin da yake bayanin al'amari ta fara a sama sa kariya da za ta kare ka daga yiwuwar tsallaka kalalaci hikimar sawa manzo yake cewa saboda abubuwa uku suna lalata sallar da sallar suna yanke yake jaki idan ya gista ta gaban da sallah ina yanke masa kare bakin kare idan ya gista ta gaban da sallah suna yanke mai sallah sallah haka mace da ta balaga ya ta gista ta gaban da sallah suna kai ta suna yanke masa wannan yasa aka shar'anta cewa lalle a ba wannan kuma ba waɗannan ba yana ragar daraja da kimar sallarsa ko da bai yanke ta kamar yadda waɗansu uku suke yanke don kaucewa faɗawa kowanne daga ciki za ka ce ka sa ku gara ba kai ba wannan matsala abu na gaba da za mu ƙara da shi idan kana sallah da limani kai kuma kana mamu sai neman ya saka ya sa ya sakara to sakaran limamin ka ita ce sakara muddin ba a ƙetare sannan limamin ka ba sannan kama ba ta ƙetaru ba shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka zo an ta da sallah manzo yana jagorancin sallar sahabbai suna ma suna saho saho wanda izo shi ma zai shiga sakarai ya dubi wani sahu ya bi ta tsakiyar tinkirtinkirtin zai tafi haccen inda zai je shi ma idan ta sahu kamar yanzu za ka karar wani lokaci ba sahu sahu an yi sai ka tattar cewa wannan sahun na ƙarshe duba da cewa nan ya kusa da hanyar a yi daga an yi ruku wasu na zuwa duk sai suke sahun suka nan suke kabbara suka samu wannan raka'a waɗanda suka zo daga baya in suka ce sai sun tsare waɗannan sauran sauran sun je sun zagayo su ma suna gudun kansa da rasa ko da yawon ce gaya ya rasa sau ya yi yanke sai je sai shiga cikin sauran da yake so kada ya zo zai yanka ka ce za ka mangare shi an ce a hana mutum wuce a ta gaban mai sallah an fahimta ku? a'a wannan tun da ba limamin ya ketara wa sallah ba kai ma mun da ya wuce ta gaban ba zai cutar da sallah kyale shi ya wuce in je ije ije an fahimta na ta adam wannan a karatun ba ku? ka ba a faɗa ba wata kila muna idan da sallah ce Allah gaba kamar ba an kai ma su wani ya ji wata tsakiyar ta kan gane ko to haka a lokacin manzo to ta hafa irin wannan yana faruwa to da ta in dai ba ka ketare sallar limami ba ta gaban ma mu ka wuce a cikin sahuban ba ko za ta a masallatan juma'a haka tana faruwa wani ya kawo a makare a da ta da sallah sai na ko in yace sai ya bi ya zagayo ya je ita wato sau ki kare ki shiga za je sallar juma'a ma za su iya kurce masa ko sai ga da cikin sa sai mu zai je yadda zai samu da zira to waɗannan wanda suke kan wasu kasta hana shi wuce sai an hana bita ga wannan sallar a su ai suna da liman kuma ba shi da sallar liman kaga inda sallar mai bin liman take shan bambam da mai sallar shi kaɗai da kuma mai akwai irin wannan bambance bambance sosai da wanda yake limani da wanda yake mai sallah shi kadai to ma mu akwai wasu hukunci hukunci daban-daban da suka keɓe shi daban da wato wanda ba shi ba wannan gona shi ne karatu ne abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka kuskure da kuskure ko shi kudin harshe ko gazawa Allah iya ce بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وأن تكتور أو شيء ما تقرقي شيء و ما ينا وكوش الدعاء دعوتا أتكيه السجدة وما يعتل الولد يحب حديث يا تقول الشيء منظور إكي الشيوى wanda ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sujjada lokacin da ya dangwada goshinsa a ƙasa mafi daraja ko ina a cikin mafi martaba kuri a cikinsa saboda neman yardar Allah da ganin girmansa da bauta a gare shi sun gwada shi a ƙasa to idan ya roƙi Allah a daidai wannan yanayi to ya cancanci ubangiji ya amsa masa bukata wannan yasa za ka tar idan bayan an yi tasbihi kuma ake goyawa da roƙo na abin da kake da bukatarsa a gurin Allah to mafi kyau mafi dacewa yadda yaren addinin musulunci ike larabci shi kake yi a karatun sallah shi kake yi a tasbihin shi kake a kabbaror shi kake yi a tahiyarka zai kyau zai fi dacewa zai fi zama daidai in ka tashi roƙon Allah ka roƙe shi da wannan yaren addini idan ka samu kanka kana da karancin masaniya ta wannan yare na addini kamar da muka tsinci kan a cikin zai mutum ya ne har na uku abu amma ba ta da ke kai a fara goma da ɗari ta fi ko ka tarar da shi ba zai iya karanta maka wani hadisi ko wata aya ba sai dai inda bakaƙen boko karbu kano wannan ce bayan ya wuce na mai haɗa rijiya ya tafi na mai boko eh ya fi da da to yayin da aka sami mai irin wannan matsalar da bai san larabcin ba katange shi daga roƙon ubangijinsa a cikin da ake amsa addu'a ba daidai ba ne ya halatta ga wanda ya tsinci kansa ba zai iya bayyana bukatarsa ga ubangiji da larabci ba ya bayyana ta da yaren da ya iya ba yaren da ubangiji bai sani ba kuma yana amsa bukatar wanda ya roƙi kowane yare amma inda za ka gaji ka iya roƙonsa da yaran wannan addinin shi ya an fahimta kuma in ka roƙe da hausa ko da inyamuranci ko da fulatanci ko da barbarci ko da nufanci wannan ba zai cutar da sana an fahimta sallar kai menene matsayin faɗin subuhun rabbul رب wa والروح matsayinsa ibada ce da aka bautar da mu da mukada amma in ma'anar kake so ka sani so gofin ina tsarkake ubangiji kudusu shi ma dai tsarkake sai an ce sabbaha ko kaddasa wa nahnu nusabbihu hamdika wa nuqaddisu lakum to subuhun kudusun da magana tsarkake ubangiji dubbuhun karkasakke abin tsarkakewa kudduhun karkasakke abin tsarkakewa rabbul mala'ikatu war ruh ubangijin mala'iku mala'ika jibril saboda shi na musamman ne a cikin ba a faɗin duk da da cikin za ce da kuma shi an gani ana irin wani bayan an yi ta'amini sai kuma zo a kwanke an faɗo abin da zai gane har da kai sai kuma faɗo kamar da Allah ya ce man kana aduwan lillah وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أين نتلت ملائكته أما ذلك وجبريل وميكائيل فهو جاء رسول الأتكاس لم يسمى Saka wannan ina ɗaya daga cikin tafiyin da ake a cikin rubu'u ko a cikin kudura. Rubu'un, kudusun, rabbul mala'ika ko shi da a faɗi ana fatasa ruku ana fatasa a kudura duka. wani kuma yake cewa mana idan mutum ya zo ya tarar an idar da sallah ga wani bai samu gaba ɗaya ba zai iya bin sa in eh, ka zo tarar da mutumin da ya samu raka ɗaya a cikin sallar isha'i an yi uku baya sai kuma yanzu ka zo an sallame shi ya tashi zai fi ko ukun da aka yi baya ya halatta sabi shi domin yanzu ya zama mai cin gashin kan ya tashi daga zama mamu yanzu ya zama shi ne limamin kan duk wanda sallarsa ta inganta a yanayin da shi kaɗai ya inganta ta iya bin sa a matsayin limamin ka zama mamu ya halatta akwai malamar da suke da fahimtar ba za a yi haka amma babu da lulai ingantattu karfafa da suke karfafa su yadda ya halatta ka ya yi shi kadai ya zo ya riga ka farawa ko kuma a aka zo za a fara imamu ishi aka ikama bara aka fara to haka wanda ya samu yanzu kuma yana ciko abin da ya rasa ya zama kamar mai shi shi kadai a lokacin kin ya kuskure shi zai gyara limamin da ya rabu da shi ba zai ɗauke maka ya zama tamkar da sallah shi kaɗai a halatta ka bi shi ka samu wato jan kada ka kirin ka karasa wa kanka ladan jan ya halatta duk idan tafiya sai tafiya mukan ka in an tashi irin wannan abubuwa za su ɗauko su gurgun daga littafi ana faɗo amma da yanzu za a taɓa faɗin haka a gurguje a tafi a tafiya har idan an zo lokaci irin wannan sai ya zo a fito matsala kaza sai a faɗo ga manzon da aka faɗa ka shi irin yadda malamai suke fafa kawo wannan ya faɗa wannan ya masa wannan ya faɗa har a kusa da rere yin abu menene hukunci yin a Oziya kafin kiran sallah tare da yin addu'a a bayyane bayan kammala yin kiran sallah ba abin da ya tabbata a hadisi idan za a kira sallah ko da an zo a kira ya tabbata a hadisi cewar kiran sallah ina daga cikin abubuwan da suke raraka shekar har idan aka fara kiran sallah annabi yake yakan zuwa a guje na sai an gama kuma zai sake faɗaɗowa da dawo ya zai isi ta masu su sallah don kana yi a wurin ne ɗansa kori shi ɗan to kiran sallar gaba koran shi ɗai an gane ku shi kuma tsari na ibada suna ce duk abin da za ka yi ka yi shi da dalili don kai a uzu za su da kai a wani hadisa ba ma shakka a uzu suna da asali a musulunci amma wa yake za a kiran sallah sai an yi ta to wannan ba hadisin da yake haka an fahimta ko kawai kuma za ka kira sallah ka gane lafiya da kawun ka ji gara ko ci gaba da kira sallah an gane ko to an gama kiran sallah manzo ya koyar da cewa ana wa annabi salati annabi salati salatu ibrahimiyya sannan kuma ayi addu'ar nema maka matsayin wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة zuwa. Kirkun wannan yake tambaya dama a fili ake kamar yadda ake kiran sallah a fili don kirawo masu sallah a'a hadisi bai ce kai ne yin addu'ar gama kiran sallah kai a fili kiran sallah aka ce kai a fili dan ka ji yadda wanda suke ne sabo lokacin sallah ya amma addu'a ka ta yi wa annabi salati kuma wato nema masa wasila ibada ce ta ka ta da ake so ka yi tsakaninka da mahalicci an fahimta ku in so kake ka yi kowa eji ka kuma karanta waɗanda ba ciya ka koya an fahimta ku yake malam idan mutum yana bin neman sallah idan tsiran ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd shin ma mu ma zai faɗi duka ko kuma cewa zai rabbana wa lakal hamd kawai a'a za mu karanta a wannan littafin da kuma wansa cewar shi faɗar sami Allahu liman hamidahu zikirin da ake yi ne yayin dagowa da ruku shi kuma rabbana wa lakal hamd zikirin da ake ne bayan an daga an dago da ruku limami yana yi mamu yana yi mai sallah shi kadai yana yi duka ne an fahimta ko sai eh, akwai hadisin da yace idan liman ya ce sami Allahu liman hamidu ku ba ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamd in ya faɗi sami Allah da mana da lokacin da yake ɗagowa baya kore hadisin kuma da yanzu da cewar faɗar sami Allah da mana da ta lokacin ɗagowa abin da yake nufi da kuciyar na wala talhamdu in kun tabbata a tsaye amma in lokacin da kuke ɗagowa ne ku faɗi irin abin da limamin ku yake faɗa sami Allah da mana da ka ga duk da rabbana wala ya tabbata kowanne ana amma wanda bai wannan karatun ba bai san haka ba to yake ya ce rabbana la kalam kai dole ba haka ake faɗa ba a kuka biyo masa ka dole ku faɗa dole ki karɓa ko kace masa ko jahili ba haka ake ba dole ki faɗa ko kuma kaga yana da jar to a'a ba abun ai ba na jar ba akwai hadisi da ya zo da maganar da kake akwai hadisin da ya zo da wannan da nake idan aka ɗauki iya na ka ba ka rabbana wa lakal hamdu ladan da za ka samu da ka isa da Allah wa liman hamdu ba za ka same shi ne so nake in koya maka abin da za ka fara lada ba ka ragu ba ka ga ba zai karance ka fitilan da za ka saba an fahimta ku hamdan kafiran tayyiban mubarakan sai eh, a wannan kuma da bayan ka gama faɗa ko kuma zikirin da ake bayan gama faɗa sami Allahu liman hamidu da rabbana lakal hamdu kafin ka sunkuya ka tafi sujada to akwai kuma hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi akwai tsari ba a kan haka duk shi zai sa kai tsewa irin tsayawar da manzo yake kafin tafiya su gada shi ne sai ka ga wanda ba bai san waɗanda abubuwan ba bai sai ka ba shi ya su mai duba wannan ba su ce faɗa da Allah ta ba ka samu da lokaci sai ga shi sun tsayar da shi amma da yana yin waɗannan abubuwan sai da ganin ma limamin ya fi ka sauri bai bar shi ya tsaya ƙara sawa to haka abubuwan shi ne da yanke matsalar ta, a ko'ina in dai baka sa abubuwan to za ka fafa da kuma da ma mai karatu sai dai ya haƙuri eh. na da shi kuma wanda yake cewa mutum zai iya karanta ƙura'ani a kwance yana da ɗauke da su ko yana da mai ɗauke da shi na mutum ne ɗauke da ƙuraani shi ne ran kwanci a kan gadon ya buɗe haka ya ɗaga yana ta karanta ya ce ko wata sura yake ya halatta Allah na yake allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا Allah ya ce, ku faɗa sifofin bayan sanadar wanda yake yi da su yake da cikin sifofin su Allah dai na ya kuro nan ma kiyama su da wanda suke ambatan Allah a tsaye wa ƙo'o da suke ambatan sa a zaune وعلى duniyar suke ambatar su suna son haƙar ƙarin su kwanci to in ma haka kai ka da kai ko bacci lafiya ba kace to bar kai ɗauki na tsayi ko sun da guda lafiya an ba yanka ta ya hana babu laifi wato sai karatu komai kan gina ce matsala a ce ba kuma ne sai ka ta gani komai kan gina ce Allah ne ya samu da. kwarai eh. eh. kuwa yi eh, kwaron ma abin da za ma mai yi a cikin babban ko bai tashi a karamin ba cikin da amince Allah tabbata a gare ya kasance yakan karanta alƙur'ani yana gishin gide a matarsa aisha take kuma hali kan haka ne kan haila ma nake amma ya fi shingida a jikina kuma yana karanta alƙur'ani an fahimta ku? to kuma wani hadisi yana koyar da mu mata mazajen da rika shingida a jikin wato fiƙo kakar ganin cewa wannan ayi kai ɗan sai dai abin waya ku ba ce yaro yarinya matar da kuma a na ba yaro kai ma ba kuma da kuma a da yake cewa mutumin da ya hau guri wanda yake maɗaukaki kamar da zai ko kuma a'a don ɗan maje da aka yi shi ina da su to inda za su yi sallar gurin da wuce inda za su wato ta goshin su su yi sujada ba ɗan iblis ba inda za su aje su fara da sa iya aji tsar suna can kasan dandamalin su kuma suna kan dandamalin sai falla wanda shi fa ake cewa kaho in ji ba hausa ko ai ta tara ba ta aiki ka shi ta aka ce a cikin karatun cewa ya zama kana fuskantar wani sai da ce kana fuskantar saman kasa an fahimta ko a in za ka irin wannan to ne na da suke da kaho za ta iya zarto inda ka ajiye ta sama da tudun da kake kai in kai lafiya ba wa na tana kan kan gaba yana sallah eh dan iya masallaci Eh, za ka iya a cikin masallacin irin da sallah wanda yake sahun gaban kai kana cikowa saboda kun zo a baya wanda yake gaban ka shiya idan ina zaune ina fikiransa to zai iya zama maka fitara yi eh, zai iya zama maka fitara musamman shi ma ya fuskanci kanan to ya daure ya dan baka lokacin da har za a ƙara kadan ka Allah kama sallah daidai ne wannan to da haka kada kai irin ta mara karatun nan da ina zaune wani zai kafara a bayan ya haka ya fi ba sallah wato shi ya ji haushi wato yana sallah da to shi mutum ya ila ba sallah kaga janci ka ga janci wanda an ba sallah mutuwa ba ba irin ta gawa ba to da ka ya halatta ka tsaya ka zauna a gaban ka kuma ka fara ساتھی مسالے لا يعني في الاضطرابات في بعدين جاب مسلا وكو مسلا جل كود إن أنا سأترى أشنغ بل يما أقول لأخي كيف أنا سلا مسلا bayan an idar kai kuma za ka yi nafila kana can ba baya in ka kabbara ta kana da tana can inda jama'a yanzu kana can kuma ina kake a kahun baya to ba ba ka rasa ba a'a sai ka san za ka yi haka ko in Allah ya sa hular ka ban ce irin zungure da yanzu a ke ka zama maka ba ka sa ka ba ko kuma a'a a lokacin da ka so ka so da tsawon fayil ɗan kwallon ka iya ɗan so kare shi da ko yi ta tsaka da fayil kan sai ka baka banka ba shi ne dai bare bi fata yi saboda akwai masu babura kuma har yanzu doka na kamar yadda bayan fasahu Ibrahim a ba harin yadda ake yawan zafin kuma ba mata suna yi ba kuma duk sama sannan kuma yawan zafin don mata ko za suka ke zagari قالوا بكيتيا بكيتيا يا saboda yawan mutane musamman lokacin aiki na kuma kuma da duniyar zuwan baya za a yi mutum biyu da su zama da kuma abin da malamai suke magana cewa inda ana yin abin da karatu da aka ce wa tattalu min maqam ibrahim musalla ku riki gurin da annabi ibrahim ya tsaya lokacin gidan ɗakin ka'aba gurin yin sallar lafiya ku in kun gama ɗawaci to baya nufin sai ka zo tsabta gindin gurin daga abin da ya kama daga baki inda gurin ya tsaya ɗan da abin da ya baya sai akwai yalwa inda gurin faɗaɗuwa ike masallacin girma yake da ko da haka in ka san idan ka tsaya ba zabta inda aka wani kuma wato ainihin abinda na mukaɓa ibrahim aka ɗan sa a cikin flas ba sai ka san ba za ka iya samu tsayawa a kusa da gurin da zai iya zama maka fasara da al'an da ka maka to tafi can baya akwai gurin da yake da filoli ka yi sallar ka ta gama lafiya ta gama dawaki a nan mai karɓa sallar a nan daidai gindin wannan ɗan gurin da aka sa a gidan ɗin a nan shi ne dai mai karɓa a kan kuma ka kubutar da dan uwanka musulmi da shi kara maka kalla ko ka sai cikin kamo yana dawa shi na so zagaya kuma ka zo kana kallon kalla ku duk da karatu da ba a yi wannan ba malam albani ne abin da ya sa yake ka faɗa kan irin har Allah ya karɓi rayuwa ko ta saboda irin wannan fasoyin ba a kusa da ka fara doka ba shi ba shi zamanin ubiya aka ce sai dai an tambaye shi ba zai rika faɗar wasu abubuwa da suka saba da abin da ake gani ake tafiya a kai ba yace shi ma da sharaɗi in ya shiga ka bar mutane su tambaye shi لا انت قلت لنزل في هكي انتي كتاب اما انت اكتر اكتراتي بدو اقول اول شكية جاب الله الله عليك اشي لا تخير جم ريكو وانا شيء اقول له لا بقول لك كيف كان قوم لا تاتي مجال اقدام فارغ الله تاتي اي كيف كان وش اكو اربع اخر فيك ينك كلم يصلح akwai bakin kare akwai jaki akwai mutum da har aisha ta tafi ya za ku ka haɗa mu da dabbobi ita to wannan ina nufin sun yanke sallar kwata-kwata ta dai faru ko ko a'a sun yanke maka cikakken ladan da ya kamata ka samu a sallar sai ka samu ragage to wannan ita ce an da tambayar da fara an da in Allah ya tsaya su yanzu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا